sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu mu Assalamu alaikum. Barkan ku da wannan la'asariya ta yau Alhamis, wadda ta yi daidai da goma sha takwas ga watan Nuwamba, shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya, inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Colombia. ke cewa karfe goma na safe. Yusuf Aliyu Harande tare da Ibrahim kalmasi Garba da sauran abokan aikin mu muke gabatar muku da shirin. Amma kamun ku ji abin da muke tafa da su bari mu fara muku da kanin labarai. To Yusuf bayanai na nuna cewa sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai wani mashahurin jawabi kan manufofin gwamnatin Biden game da Afirka a yau dinnan Alhamis a Najeriya. shugabannin kasashen amurka canada da mexico na taro yau dinnan alhamis wanda shine karan farkon taron kasashen uku cikin shekaru biyar don su tattauna kan wasu batutuwa sannan shugabar kungiyar mata 'yan wasan tennis ta bayyana damuwarta kan rashin jin ɗuriyar wata shahararriyar 'yar wasan tennis tun bayan da ta yi zargin cewa tsohon mataimakin premier china zhang guali ya tilasta ta sun yi lalata kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a biyo mu sannu a hankali a cikin taskar rahotanni kuwa za a ji wasu sabbin matakan yaƙi da cin hanci da rashawa da shugaba bazum ke shirin ɗauka. ta hanyoyin wanda suka dace na face ma mutane in suka yi haka ba ta bar su ba kuma wannan maganan na yi ta kowa gwamnatin tarayyar najeriya na zargin gwamnoni talatin da shida. da yi wa al'ummar kasar zamba cikin aminci. har akwai haƙƙin zargi waɗanda za a zarga ainihin ƙungiyar gwamnoni da ƙungiyar ƙananan hukumomi. Bayan waɗannan rahotannin da labaran duniya muna tafi da shirinmu na lafiya uwar jiki. wanda Hauwa Umar ta shirya kuma za ta gabatar. Amma dukka mun a kai gajin waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan amuni lafiya ga labaran. Bayanai na nuna cewa sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai wani mashahurin jawabi kan manufofin gwamnatin Biden game da Afirka a yau dinnan Alhamis a Najeriya, inda nan ne wuri na biyu a ziyarar kasashe uku da yake yi a nahiyar. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce Blinken zai tattauna da takwaran aikinsa ministan harkokin wajen Najeriya Geoffrey Onyema. da shugaba Muhammadu Buhari da kuma mataimakin shugaba Yomi Osibanjo bayan isarsa Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. Cikin batutuwan tattaunawar akwai na kare lafiyar jama'a a duniya, faɗaɗa hanyar samun makamashi da bunƙasar tattalin arziki da kuma dai ƙarfafa tsarin dimokuraɗiyya. Demokradiyya ce babban maudu'in Blinken a inda ya fara ya da zango jiya Laraba wato kasar Kenya inda ya gaya ma wani gungun 'yan gugurmayar kare 'yancin ɗan adam cewa duniya na fama da abin da ya kira koma baya a tsarin demokradiyya. Ya yi gargaɗin cewa hatta kasar Kenya mai ingantaccen tsarin demokradiyya ta yi ta fama da ƙaruwar labaran karya. matsalar cin hanci da rashawa tashin hankali mai nasaba da siyasa da kuma tsangumar masu kada ƙuri'a shugabannin ƙasashen amurka canada da mexico na taro yau alhamis wanda shine karan farkon taron ƙasashen uku cikin shekaru biyar don su tattauna kan sauyin yanayi ƙaurar jama'a tattalin arziki da kuma sabbin ƙalubale kamar na annobar covid-19 Firaministan Canada Justin Trudeau da shugaban Mexico Andrew Manuel Lopez Obrador za su gana da shugaban Amurka Joe Biden a fadar White House yau Alhamis kafin dukkaninsu su ɗunguma don gudanar da taron farko na shugabannin ƙasashen arewacin Amurka tun bayan shekara ta 2016. taron ya biyo bayan kwashe watanni goma da aka yi ana ta kokarin farfado da ƙungiyar ta ƙasashen arewacin amurka wadda ke da matukar muhimmanci ga ci gaban tattalin arzikin kasashenmu da kuma haɗin gwiwa wanda zai taka muhimmiyar rawa wajen warware matsalolin yankin da ma duniya baki ɗaya a cewar mataimakin sakataren yada labarai na fadar white house chris mega a jiya laraba labaran duniya kashi na farko kenan aka saurara kama kai gajin kashi na biyu bari mu gabatar muku da rahotonmu na gaba. Sau da yawa rahotannin ƙungiyoyi masu zaman kansu a duniya kan fitar da bayanai da ke tabbatar da cewar ƙasashen Afirka na fama da matsalolin cin hanci da rashawa wanda ke durkufar da tattalin arzikin ƙasashen. Sai dai a lokuta da dama mahukunta kan yi ikirarin yaƙar matsalar. Amma abin tambaya a nan shine yaƙin kan yi wani tasiri kuwa? tambayar da abokin aikinmu aliyu mustapha sokoto ya yi wa shugaban jamhuriyar nijar muhammad bazum a wata tattaunawa ta musamman lalle babu shakka kasashenmu na afirka mahi yawan lokacin suna fama da wannan matsalar ta cin hanci da rashawa ni kuma na yi niyya in yaƙi rashawa da cin hanci ta hanyoyin wanda suka dace na ba ce ma mutane in suka yi haka ba za a bar su ba kuma wannan maganan na yi ta kowa ya ji yanzu na fara naɗa mutane na kuma na sa musu ido su da kansu kowa ya san da in aka ci gaba da irin abin da aka saba yi wallahi ba za mu zama tare ba yanzu wata na bakwai ban idasa naɗa mutanen da ni ne na ɗaura musu nauyi kuma na ba su amana amma nan da komi ya ƙare ina so jama'a su sami ni ido iyakan abin da nake iya yi zane shi muna cikin zamanin demokrasiya wato ba za ka iya ka ɗauki matakai kamar in kamar gwamnati ne na inda babu irin wannan doka za mu bi hanya abin da doka ta tanada kuma za mu kwace ma ƙasa haƙƙinta ga mutane wanda suka ce amana. Ɗaya daga cikin wuraren da aka fi magana ci hanci da yasa tattalin albarkatun da Allah ya bayo Nijar uranium gishiri man fetur da sauransu. Akwai wasu canje-canje da ka kawo ko kake shirin ka kawo cikin wannan masana'antu? Uranium a da ne yake kawo kuɗi ga Nijar. Yanzu babu kuɗi a uranium tunda kamfanin gudan mun rufe shi gudan uranium da ke haƙowa yawan nashi ya rage kwarai kuma faranshi shi an riga ya an tsaida shi hanyar da ake bi hanya ce guda babu matsala cikin ta. petrol yanzu abinda muke ɗauka kan petrol ɗin namu haraji ne kaɗai ba mu sai da petrol kamfani ne da mu da 'yan chinese muke ciki muna sai da baril kamar dubu goma sha shida kowane wata shi ma babu damar cin hanci wanda ake iya magana a kai inda akwai cin hanci cikin aikin eh, jami'an gwamnati ne wanda suka kula da aikin ƙasa in soji ne in polisi ne in jandarma ne in mutanen lampo ne in mutanen duwan ne in mutanen likita ne in mutane a ko ina inda akwai idara a nan ne jami'ai suke aiki wanda bai dace ba su ba da ƙungila da tsada su ba da taba bisa hanya ba nan ne akwai manyan-manyan matsaloli shugaban jamhuriyar nijar kenan muhammad bazum a tattauna wasu da aliyu mustapha sokoto har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu. To Yusuf, Amurka ta yi shelar kakaba takunkumi kan wasu manyan jami'an sojin ƙasar Cambodia a makon jiya, wanda hakan ya janyo zazzafar caccaka daga Pompi da kuma tayar da jijiyoyin wuya game da abubuwan da China ke ginawa a wajejen sansanin sojojin ruwa da ke Rim. a wata takardar bayani game da wannan shawarar da aka yanke amurka ta yi nuni da almundahana musamman game da wannan sansani na soji wanda ya zama wani fagen rikicin siyasar yankuna tsakanin manyan kasashen yayin da amurka ke nuna damuwar cewa wurin na iya zama wani sansanin sojin china a mashigar ruwan thailand ranar goma ga watan nan na nuwamba ma'aikatar baitul amurka da kuma ma'aikatar harkokin waje suka bayar da sanarwar kakaba takunkumi kan janar chu pirun darakta janar na sashen kula da kayan aiki a ma'aikatar tsaro da kuma admiral tv babban kwamandan sojin ruwan cambodia kuma dan uwan ministan tsaro t bank kasashen kungiyar g7 sun yi tirda da abin da suka kira kirkiro matsalar bakin haure da kasar belarus ta yi a kan iyakokinta jiya alhamis yayin da kasar poland mai makwabtaka da ita ta bayyana cewa an sake kokarin haurawa ta kan iyakarta muna kira ga gwamnatin belarus da ta daina wannan takala da kuma amfani da jama'a saboda kauce ma ci gaba da samun mace-mace da kuma walhalu. a cewar ministocin harkokin wajen kasashen canada faransa jamus italiya japan birtaniya da kuma amurka a wata takardar bayani suka kuma kara da cewa ya kamata a baiwa kungiyoyin ƙasa da ƙasa damar kai kayan jin kai kasashen turai na zargin shugaban kasar belarus alexander lukashenko da tura dubban bakin haure akasari daga gabas ta tsakiya don su ketare kan iyaka ba bisa ka'ida ba a matsayin ramuwar gayya saboda takunkumin da kungiyar tarayyar turai ta kakaba ma belarus sanadiyar murkushe masu zanga-zangar kare tsarin demokaradiyya da ta yi belarus dai ta karyata cewa ita ce ta kirkiro matsalar cincirindon bakin haure a kan iyakar labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma bar mu je ga rahoton mu na gaba. Daga batun cin hanci da rashawa sai na biyan bashi inda tarayyar gwamnonin Najeriya 36 ke zargin ma'aikatar shari'a da yi wa dokar ƙasa karan tsaye a game da kudaden da kundin tsarin mulki ya basu. amma bangare ɗaya kuwa gwamnatin tarayyar na zargin gwamnonin da haɗa baki da wasu kamfanoni don yi wa al'ummar ƙasar zamba cikin aminci. Ministan shari'ar ƙasar Abubakar Malami ya shaidawa muryar Amurka lokacin wata ziyarar aiki da ya kawo nan Amurka, inda na tambaye shi cewar gwamnonin na zargin shi da riga malam masallaci tunda sun shigar da kara a gaban babbar kotun ƙasa. amma sai ya ce. A akwai gyara ga wannan tunani dokta. A gaskiyar al'amari dai ita wannan jayayya da ake yi wadda ta danganci biyan kuɗaɗen waɗanda ake kira consultant wato mu'amala ce da ta samu asali a shekara ta dubu biyu da goma sha uku. Tun a wannan lokaci akwai kai kawo na cewa ainihin kudaden da aka samu na eh, yafiya da suka shahara da Paris Club. duk gwamnoni tare da haɗin kan ƙungiyar ƙananan hukumomi ta tarayyar Najeriya sun ɗauki wasu gungun mutane aiki na neman yafiyar bashin da kuma neman abin da aka samu daga bayan ta yafiya da zama ainihin sun ƙato musu nasu haƙƙi. Wanda a sanadiyar haka daga ƙarshe da aka zo aka samu yafiyar bashin suka nemi a biya su kuɗaɗen aiki yana la'akari da yarjejeniyar da suka cimma tsakaninsu su nan yana haka tuke a kotun koli ta tarayyar najeriya kotun kolin tarayyar najeriya ta tabbatar da haƙƙin su waɗannan consultant na cewa ƙungiyar gwamnoni da ƙungiyar su ainihin ƙananan hukumomi ta biya su abin da aka tabbatar a matsayin haƙƙi ne. Ai lokacin da Muhammadu Buhari ya shigo a shekara ta dubu 2017 ya aminta da cewar a biya kuɗi da suka kai dala Amurka uku da hamsin wanda kuma su ne baki ɗaya kuɗin na ƙarshe. Suna ganin cewar yanzu me yasa kuma aka zo aka sake fitowa da cewar akwai wasu suna ganin kamar an baka abun gora ne shi yasa kake ƙoƙarin ganin cewar an karɓo waɗannan kuɗaɗe. A'a ba haka ba ne. A lokacin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ba da approval na cewa a biya kuɗin nan ya wuce kima ya wuce hankali. amma a ji a tattauna da consultant din nan a gani shin ana iya samun wani sauki ko yaya dangane da abin da ya wannan. Magana da suke yi shine na cewar ai an yi kurakurai a cikin wannan kuɗi sai ana ganin kamar kai a matsayinka na ministan shari'a kana da wani abu da kamfanonin nan za su baka shi yasa kai tsayin daka akan a basu kuɗaɗen su kenan. To amma gaskiya idan an ce idan magana ta je kotu musamman ta kai kotun koli wake da haƙƙin tabbatar da kuri ko gaskiyarta ko kuma tabbatar da ita ina ganin kotun koli ke da haƙƙin wannan ba wai su gwamnoni waɗanda ainihin ita wannan jayayyar mu'amala originally su sun ka ɗauki consultant ɗin nan su sun ka kulla alƙawlan su ba kankanin su musamman a da yanayi da cewa gwamnatin tarayya ita kanta ta zarge da haɗin baki da consultant ɗin nan wanda shi ya zama tsanar na ƙoƙarin ainihin tura mu'amala na a gaban EFCC eh, har akwai haƙƙin zargi waɗanda za a zarga ainihin ƙungiyar gwamnoni da ƙungiyar ƙananan hukumomi waɗanda sun kan ainihin ɗauki waɗannan consultant a karo na farko sun ka kuma amince da hukunci na cewa hakkin tabbatacce ne ba wai a zargi gwamnatin tarayya ba bale toni general. Ministan Shari'an Najeriya kenan Abubakar Malami. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Za kuma kuwa kama mu kai tsaye ko kuma bibiye shirye-shiryenmu da suka gabata a mu na voahausa.com yanzu kuma ga mu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan yadda ake kula da lafiyar farce da kuma cutukan da suka danganci farce. Amma kafin mu shiga cikin shirin bari mu ji daga bakin mutane kan yadda suke kula da farcen su. Aminatu Bono. Ina kula da farce ne da yanke su da kuma a dan filin su hakan nan dai bayan sati nawa nawa kike yanka farce eh, yawanci da ina da yanke farce na kowace juma'a juma'a saboda suna tsirowa da wuri kin taba jin labari a wajen likita ko wani wuri cewa akwai ma cutuka ko kuma datti da farce yake tarawa eh na taba ji an kika yi la'akari ma an kika bar farcen ki hakan nan zaki ga datti sun shi shiga ciki kuma zaki mutane yawanci sai zo su dauka abinci su fara ci ba tare da an wanke hannun nan ba Yusuf Yahu Daura gaskiya ina kula da farce na ta hanyoyi ɗaya zuwa biyu na farko ina kula da farce na yadda idan ya fito ya yi toho ma'ana ya fita yadda ya kai kai matsayin da ya kamata in yanke shi to na kan zauna in yanke shi sama da shekara goma lokacin da aka yi ta wayarwa da mana kai cewar akwai annoba irin su kamar kanjamau da dai sauran wasu irin wannan cututtukan da aka iya ɗaukar su ta hanyar yankan farce to wannan yasa ni na je na siyo shi almakashi na yankan farce na zo na ajiye shi a cikin jakata wanda ni nike yankewa wa na farce a kowane sati to ranar juma'a da na tashi da safe kafin na yi wanka sai na yanke farauta na idan na yanke su sai na goge su akwai wani almakashi da nake amfani da shi kamar yadda masu yankan farcen suke yi kin san sukan zo da wasu almakasa haka da dan to akwai wanda nake amfani da shi shi kankare shi nake to wannan idan na kankare shi kuma na yanke da na shiga na fito daga wanka na na shafa mai ba na shafa mashi mai irin yadda su masu yin suke yi amma ni man da nake amfani da shi na jiki da na dan shafa to sai ki ga farin da ke jikin shi farcen farcen da na kankare ya koma shi sanya mutane da yawa suna mamaki wai ina nake zo ana yanke farce saboda yanayin yadda nake kula da farauta na to shin ka taba ji ko likita ko a wani wuri an yi maganan cewa akwai ma cutukan da suke buya a karkashin farce a gaskiya ban ji ba sunana basira sani bala gaskiya ina kula da farce na kamar yadda nake kula da gashin kaina saboda da ta fito ko dan yaya ne idan ta fito hakan nan hankali na baya kwanciya har sai na cire ta a hannuna sannan nake samun nutsuwa kamar irin misali in ce maki kaya ne sun yi da a jikina idan ban cire ba ba zan ji daɗi ba kamar kaina ne ya yi min datti idan ban wanke ba zan ji daɗi ba to haka ita ma akai fata na ɗauke ta eh ji akwai datti da ke da baƙin da ke da ke taruwa a cikin akai fa an ce ba a so a ce a musulunci kuma akan ce inuwa ce ma ta kanta akai fa idan ka tara suna na Maryam Sani ina kula da farce na sosai yadda ya kamata ni awociyar zai san farce ne amma dai ina dan barin shi time to time amma dai gaskiya ina goge shi kowane rana da cotton na kan shiga in goge da safe da rana ma haka da yamma ma haka nakan goge shi sosai bana barin datti ya shiga amma akwai faɗaya ne nake bari. To madalla tare da ni a cikin shirin akwai likita mai duba marasa lafiya kuma mataimakin darakta na cibiyar shan magani da karɓar haihuwa ta shifa da ke yankin karamar hukumar karu a Abuja. Kazalika ƙwararre ne kan maganin cutuka masu yaduwa da ta isa Adamu Mavo barka da wannan lokaci. Barka mu da haka. To likita ta yaya ma ya kamata mutum ya kula da farcensa? lallai hakikanin gaskiya farce abu ne wanda ya kamata a ce mu dinga kula da shi a koda yaushe kuma akwai hanyoyi da dama da ya kamata a ce mu dinga kula da faracin mu misali saboda kar a dinga samun matsala yau da gobe abin da ya sa kawai shine bincike ya nuna cewa wanda yake da farce misali sannan a ce baya kula da shi sosai to yana iya kuma samun matsala daga nan imma abin da ya shafi jin ciwo a jikinsa ko nau'i wani abu haka ko dai samun akatsi ga abin da ya shafi kamar tara datti da wani abu haka da zai kai ga ya samu matsala ko da rashin lafiya zuwa gaba. To likita kamar bayan kwana ko kuma sati nawa ya kamata ma mutum ya rika yanke farcensa. To dama abin da ya shafi farce akan ba da shawara dama abin da ya shafi kula da wannan ya zamto cewa imma an dan gajarta su misali ta inda ba za su ba da matsala ba ko kuma a kai ga yankewa gaba daya. Na san eh, masu sauraron za su yi farin cikin sanin cewa hakan ana kula yakan kai ga mutum ya san cewa ba ma farce kawai ba hatta su ma na kai misali kamar misali ga mazaje akan ba da shawarar misali idan sun kai yanayin da ba za a iya kula da su wurin tsaftacewa ba to ya kamata a ce ana gajartawa to hakanan hakikanin gaskiya akan farce ya zamto cewa ko ana iya eh, gajarta farcen misali ta inda ba zai tsawo ya ba da matsala ba ko kuma ya zamto cewa an yanke gaba daya ta inda dai eh, zai zamo ba zai tara da ko wani abin da zai yi. hatsari eh, ko wani abin da mai kama da haka da zai bada matsala zuwa gaba ga shi wannan wanda yake dauke da wannan farce mai tsayi ko wani abu ba. To kamar wasu irin cututtuka ne suka danganci farce ko kuma mutum zai iya cin karo da su sakamakon rashin gyara ko kuma kula da farcensa. Ah, akwai cututtuka da dama da mutum yakan iya kamuwa sakamakon ya bar farce kuma hala ba kulawa saboda datti yakan taru a karkashin farcensa sannan daga baya zai iya cin abinci da wannan farce musamman in aka samu karancin wanke hannu ko wani abu so lalle akwai cutuka da dama da mai sarau ya kamata ya san cewa lalle bisa ga dukkan alamu ana iya samun wannan matsala idan ya zamto cewa an samu rashin kula da farce misali cututtuka dai suna da dama dauka misali kaman dauki misali kamar abin da ya shafi gurbatan abinci misali kamar abin da ke kiransa food poisoning so yakan zamto cewa uh, wasu kwayan halittu musamman nau'i na kwayan halitta kwayan cuta na bacteria misali da sauransu sukan zamto sun samu asali saboda zama da suka yi a gabashin farce sannan daga baya mutum aka samu karancin wanke hannu ko kula da farce din misali sai ya zamto cewa ya haddasa cututtuka da dama haka misali daga ciki kamar da na faɗi akwai uh, abin da ya shafi uh, gurbatan abinci na food poisoning da muka yi magana sai kuma kuma ana iya samun cututtuka da dama kamar abin da shafi onychosiasis da sauransu da haka akwai farin pharyngitis da sauransu duka dai nau'uka ne na cututtuka da yakan zamto akan samu imma ka ya zamto cewa an samu matsala wurin ita farce ta zauta ta samu ko daga ciki an samu kumburi ko zafi ko kuma wani dan ciwo daga ciki saboda dai matsalan da aka samu to amma zan so masu sauraro su san cewa da dama irin wannan matsaloli suna da alaka da rashin tsaftace tsaftace farce misali sai ya zamto cewa abin da ya fi dama ya fi yawa da a cikin al'umma musamman kasashe masu tasowa shine ah, abin da ya fi yawa na gurbatan abinci imma daga waje da hannunsa ko bayan ya riga ya ci misali ya kai ah, ba ciki misali sai zamto ciki ya kumbura ko a samu gudawa da ko atini ko wasu abubuwa daga baya duka wannan dai hukumar hukunce ah, cibiya ta kula da cutuka ta afirka wato africa center for disease control and prevention sun jawo hankali game da wannan sosai idan aka yi maganar tsaftar jiki to ya kamata kamata kuma a haɗa abin da shafi tsaftar eh, misali kamar personal hygiene kula da jiki eh, wanka da wanki misali ko abin da ya shafi kula da baki wurin goge hakora da kuma barce da sauransu misali. Wani daɗan jan hankali za ka yi wa irin masu kula da yara ko kuma iyaye akan barin farce ya yi tsawo a hannu. Lallai idan farce ya yi tsawo a hannun misali iyayen mata da suke kula da yara da sauransu na yi magana farko zan ta mu da ke cewa akan samu ko abin da shafi jin ciwo ko rauni ko wani abu. Lallai wanda ya bar farce kasuwancinsa ya zama ya tsayi sosai yana iya samun ma ya kare ya samu matsala ko kuma shi din abin da ya shafi rike wani abu ya zamto cewa ya kaman jariri da kike magana lalle fata sa bata da kwari kuma ana iya samun matsala abin da ya shafi kaman daga fata ko daga rike yaron ya zamto cewa yau da gobe saboda an bar farashi masu tsawo sai ga an ji masa ciwo ko an karci jikinsa an ji masa ciwo saboda wani abu sai kuma har yanzu zan son jawo hankalin mata iya mata misali masu kula da yara har yanzu akan wannan gaba saboda yakan zamto cewa su canza kamar canjin ah, abin da ya shafi ah, famfas da sauransu da ake yi wa yara a shirya jikinsu da kayaki da sauransu ko sa tufafi da ma cirewa yakan iya an kai mataki da za a iya ɗaukan datti daga waje kamar daga farce misali saboda duk abin da shafi farce na datti daga sai ba ka iya ganin sa daga waje to amma yau da gobe imamu mu'amala ko zufa ko wani abu yakan kai daga baya dattin ya kan iya fita to kin ga ana iya shirya yaro kuma daga baya a ce akwai datti a hannun ita uwa mai kula da wannan yaro shawara ta ga wannan iyaye mata shine lallai su tabbatar da yanke farce zamanto zamanto wajibi a gurin su ko kuma da muke maganan kar a bari yayi tsayi misali a dan rage ya dan gajarta yadda ba zai dauki datti daga ciki ba ya zamanto wajibi a wurin su sai kuma abin da shafi wanke hannaye su zamto cewa imma kafin su kusanci yaran su ya sun wanke hannaye ko kuma bayan sun gama shirya su gaba daya ya zama to cewa sun wanke hannayen su kafin su ci gaba da su al'amura akwai wasu wanda suke da ko ɗabi'a ko suke son su ga farce ya ɗayi tsawo a yatsan su shin mutum zai iya barin farcensa da tsawo amma kuma ya riga misali misali wanke dattin da yake shiga cikin wannan ba matsala ba ne? so lallai matsalan datti idan ana wanke farce bai da matsala a nan wannan bangaren to sai kuma mu duba wasu bangarori da dama kamar abin da ya shafi yau da gobe rike wasu abubuwa da zai yi in ma rike kofa akwai wanda zai bar farce misali zan bada ya zo zai rike kofa kawai shikenan sai farcen sai ya zama ya kare a wannan lokacin to kin ga yana iya jin ciwo da karan kansa da dan wannan bangare da ya karye din ko wani abu to amma lallai bisa ga duka alamu idan mutum ya zamto zai iya sa samun lokaci ya bada lokacinsa na kula da farce lalle barin sa ya tsawo din yana iya ganin cewa bai da matsala ta wannan abin da shafi barin datti a ciki to abin da ya fi shine kawai kamar yadda ita cibiyar kula da cututtuka ta magana ta africa gaba daya cewa yankewan ko kuma ragewa din shi ya fi daidai saboda kula da irin ko rauni ko kaiwan farce ko wani abu da yake sa saboda dan adam ma yana da wani abu daga baya ba ma ki ya samu lokaci yana kula da farcen daga baya kuma ya zo a ce bai samu wannan lokacin ko kuma ya zamanto ya kasa samun lokacin da ya zauna yi wannan sai zamanto ya tara datti a ciki wanda kuma dattin nan zai iya ba da matsala daga baya wurin samun macin abinci ko rike wani abin da bai da tsafta kaga daga ba an samu dai rashin tsafta ko rashin lafiya ko cututtuka da dama da akan samu saboda irin wannan samun datti daga karkashin farce da sauransu. To madalla duka duka abin da mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako sai a tare mu a mako na gaba inda za a ji mu da ci gaban shirin. A madadin ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar da kuma likita da muka kasa kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Isa Adamu Mavu nake cewa mu kasance lafiya. Da haka muka zo ga faifan wasikuku masu sauraro da kukan aiko muna ta hanyar saƙon email. Saƙonmu na farko a yau wanda ke cewa Assalamu alaikum VOA Hausa. Muna roƙon Allah ya kawo muna ƙarshen 'yan bindiga da ke addabar garuruwan sabon birni Gwaranyo Gada ilela da ke jihar Sokoto. Da fatar Allah ya kawo muna ƙarshen ayyukansu ya kuma ba mahukunta damar ɗaukan matakai da suka dace. Saƙo daga Kabiru Janya Kwari a jihar Sokoton Najeriya. Wasiƙa ta gaba kuwa ta haɗin gwiwa ce. daga faruku mahe karoga da kinunu sani yunisari suka ce salam voa hausa don allah ku miƙa muna saƙon mu zuwa ga 'yan uwan mutanen nan fiye da sittin da 'yan bindiga suka kashe a gabashin jihar sokoto da fatar allah ya ji kansu Allah ya kawo muna ƙarshen ayyukan ta'addanci a mu baki ɗaya. Allahumma amin. baki ɗaya mun zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. bayanai na nuna cewa sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken zai wani mashahurin jawabi kan manufofin gwamnatin biden game da afirka a yau dinnan alhamis a najeriya inda nan ne wuri na biyu a ziyarar kasashe uku da yake yi a nahiyar ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce blinken zai tattauna da takwaran aikinsa ministan harkokin wajen najeriya geoffrey onyema da shugaba Muhammadu Buhari da kuma mataimakin shugaba Yomi Osibanjo bayan isarsa Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. Shugabannin kasashen Amurka, Canada da Mexico na taro yau Alhamis wanda shi ne karan farkon taron kasashen uku cikin shekaru biyar don su tattauna kan sauyin yanayi kaurar jama'a tattalin arziki da kuma sabbin kalubale kamar na annobar covid-19 Firaministan Canada Justin Trudeau da shugaban Mexico Andrew Manuel Lopez Obrador za su gana da shugaban Amurka Joe Biden a fadar White House yau Alhamis kafin dukkaninsu su ɗunguma don gudanar da taron farko na shugabannin ƙasashen arewacin Amurka tun bayan shekara ta 2016. Masu sauraro iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan da wannan la'asariyar taku. Sai kuma idan Allah ya kai mu cikin shirinmu na anjima karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru. Karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin. sai wanda ya daidaita mana sauti Daniel Brown. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia.